wasu masu bincike a jami'ar missouri sun gano cewa yin kishi ko kuma kiyashin abokai a dandalin facebook na iya zama sanadin shiga damuwa ga wasu mutane an dai wannan bincike ne akan wasu ɗalibai guda 700 inda aka gano cewa duk mutanen da suke dubawa ko kuma suke nazarin abubuwan da suke faruwa a dandalin facebook na zumunci domin ganin yadda rayuwar abokan nasu take kuma suke gwadawa da tasa rayuwar ko kuma abubuwan da suke faruwa a gare su ya irin waɗannan mutane na iya shiga damuwa a ta bakin margaret duffy farfesa jami'ar missouri ta ce sun gano cewa idan masu ziyartar dandalin facebook suka fara kishin yadda rayuwarsu abokanansu akwai yiwuwar irin waɗannan mutane su fara nuna alamun damuwa ta kuma ci gaba da cewa facebook na iya zama hanya mai amfani ga mutane da dama amma fa idan sun fi amfani da abubuwan da suka gani ko ji domin yin gyara ga yadda suke gudanar da harkokinsu ko rayuwa haka kuma na iya zama aibu ga waɗansu mutane a saboda haka yana da muhimmanci masu amfani da shafin facebook su yi la'akari da illarsa domin kawai kaucewa shiga irin wannan hali a lokacin da suka ziyarci shafin na facebook